قضينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi da wani tafsirin alƙur'ani da girma a wannan rana ta biyar ga wata ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau da shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin da tara yau na goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba kuma ta ba mana cikin tsoron ma'aikata ana rama gudanar da mana inda muka fama وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين الله ولا لو تتكي يتسمك ديارة تتابرا منه سوى النبيون الذين أسلموا سوى أن أنبوا بسبب ذلك ويا دواء بسبب ذلك ويا دواء sai muka biyar a bayan ne muka biyar da isa bin maryam sai muka biyar da annabi isa dan maryam za mu wani lokacin da aka ambaci annabi isa a ƙwa'ani mai girma sai a ce dan wa dan maryam amma sauran annabawa ba za ta da an ce dan ne ba ko amma shi inda aka da sai ya fito na an ce dan wa dan maryam ba don komai ba sai saboda nasarar sun ce dan allah ne da nasarar sun ce dan allah ne to wanda ya sa cikin da magana annabi Musa ta zuwa Qur'ani mai girma ubangiji sai ya biyo baya da wata kalma da take nuna cewa wato ba dan Allah bane dan wane ne dan Maryam wannan ne dalilin da yasa magana ta farko da annabi Musa ya fara magana a duniya yayi magana cikin yana jariri ko to a lokacin da mahaifiyarsa ta farko shi ya ne فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة رؤيا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ya zama magana da jariri wanda ke cikin zanen goyo sai jariri ya kuka yi magana mai jariri ya fara fada in ne abu da ne bawa allah saboda ubangiji ya san nan gaba za a ce dan Allah ne shi yasa tun farar sadiya kalmar da ya fara buɗe baki ya magana al'umma suka ji maganar shine inni abdullahi ni bawan Allah ne domin a kare wanda shirka kan ta samu gidi zama ku kalli annabi da sariya lokacin da ya yi addu'a ah, Allah madaukakin sarki ya bashi dako Allah madaukakin sarki ya ce mace yana masa abin za a shi dako a lokacin akwai wata magana da ya faɗa قال رب أن يكون لي قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء alhali ga ya kai matuƙa wajen tsufa ko matar da wani zuwa lafiya wata ta bayan kwakwalwa da sana'a su ba da ya kama ta ala sai Allah ya ce ta zalika Allah kamar haka ne Allah ya fadu ma ya sha yana aikata abin da ya gama zai ba ta wannan abu nawa a zai da kariya to amma ita maryam da aka zo aka mata albikin cewa za ta haihu ita ma ta irin wannan magana ta ce rabbi an ya kudu qalat rabbi an na ya kudu li waladun wa lam مسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء a إذا كنت تكاكا زائر هيو عن bai taɓa shafa na da aure ba ba namiji bai taɓa bai aure da ni kuma a cikin haihu da Allah ya ce ta sai ce kana ce ce kazalika Allah ya alu ba ya shafa kamar yadda ya faɗa wajen Annabi Zakariya sai ya ce kazalika Allah yaf'alu ma yasha da nan ma Allah ya ce ka kazalika Allahu yaf'alu ma yasha za a samu da za a iya makalewa a gidan Allah ne sai Allah ya ce da abun tsara fano fano dalla dalla duk na cikin gane qala kazalika Allahu yakhluqu ma yasha kamar haka ne Allah ya yake halitta abin da ya gada mu halittawa kenan sun da Allah yana halitta abin da ya gara ba halittawa kenan wannan dan Allah ne ko halittar Allah ne halittar Allah ne wannan ne da bin da yasa annabi bisa duk inda aka zo za a magana akan shi wannan shirkar da aka matsale ne da wani ubangiji ya ce wata kura shi yasa da an ce annabi yasa sai a ce dan maryam isa ya ce dan maryam dan dan Allah ya ce da isa da maryam sai Allah ya ce wa atayna mu musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat kuma ya zama mai gaskatawa ga abin da ke gaba gare shi daga at-taura ita at-taura linjina ta ga ta ga da at-taura kamar yadda alqur'ani mai girma ya gaskata linjina da wa da at-taura sai dai akwai bambanci tsakanin gaskatawar da linjina ta yi wa at-taura da gaskatawar da alkur'ani mai girma yawan gida da taura ita jina da ta zo ta samu a taura kusan duk abin da ke cikin a taura gaba daya linjila ta tabbatar da shi duk abin da ke cikin a taura linjila da ta cikin ta karba illa wasu wurare inda a taura ta yi tsanani da yawa annabi isa aka sassauta hukuncin gare ga al'ummarsa wasu abubuwan da aka haramta sai annabi isa ya zo ya halatta to in banda waɗannan wuraren kaɗan kaɗan to linjila kusan suna tafiya ne kai tsaye da ne da a taura sai kuma tsare wasu wa'azuzuka da linjila ta zo da su waɗanda a taura ba ta ba ba ta zo da su ba amma shi alƙur'ani mai girma da ya zo ya gaskiya da a taura cewa gaba ɗaya daga Allah ne ya gaskiya da linjila cewa gaba ɗaya daga mai daga Allah ne amma kuma sai ce sai dai ni kuma ni ne mai gadi mai lura da su gaba ɗaya duk abin da ban amince ba ko ban ce a yi ba ko ban zo da shi ba ko guda kaɗa ba za ku ke ne ku fara cikin su ba wannan shine bambanci tsakanin alqur'ani mai girma da sauran da littattafai wannan ya nuna wannan littafi mu na wuriya wa Allah cikin sarki da ya sanya mu cikin al'ummar wannan littafi sai Allah ya ce wa atainahu mu injil shi annabi Isa mun ba shi wato injila wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur mun ba shi injila a cikin injilan nan akwai shiriya sannan akwai haske muka ce menene shirya abin da ake so shi shine ayoyin da suke magana a kan tauhidi da aqida da sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda suke cikin mai suke cikin bincira ina ba ta fahimci wannan menene ake cewa harshen su ne ayoyin da suke magana a kan hukunce-hukunce na shari'a a cikin mai a cikin bincira su ne waɗanda ake cewa harshen waɗanda suna haskakawa da tsara yadda ya kamata su bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace ita linjila duk da cewa qur'ani mai girma ya ambace ta to amma bai yi cikakken bayani akan protest na baiwa annabi isa linjila ba kamar yadda ya yi kan annabi isa a ba. ita a taura qur'ani ya yi cikakken bayani a kanta ya fada bayani ya faɗi aka ba annabi isa a taura wata gwagwarmaya aka yi da kansa ya zafi ya watsar da annabi a taura ba duk ya yi magana a kai da kuma yadda aka ba shi umarni ya yi riko da ita amma ita jira ba a yi cikakken bayani a kanta ba ƙur'ani a wurare da dama ya ambace ta kuma ya ce an ba da ita gawa an ba da ita ga annabi isa alaihi salam idan kana karanta alƙur'ani da girma za ka ga injila Allah madaukakin sarki ya ambace ta har wurare guda goma sha biyu wurare guda uku Allah ya ambace ta a cikin suratul al in ka karanta suratul baqara daga farkon ta hankali ce ba inda za ka yi magana kan misila daga ina za ka fara karo da yi magana kan misila sai ka zo suru ta alin tun daga farkon tura. Allah ya ce da nazzala alaikal kitaba alif lam نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل Allah ya saukar da a taurasa ne ya saukar da ne ya saukar da injila kun gana an ambaci ne Allah madaukakin sarki ya ambaci injila wuri na biyu cikin Ali Imran shine inda Allah madaukakin magana a ce wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal Allah mu sarki yana koya wannan jariri da za a haifa wanda aka yi wa bari al-kitaba da zuwa sa al-kitaba lijjati da hikima sai ce wa da at-taura wal injil da da ni kuma ba wani karin jari ba an dace za a koya mata ne za a koya mata ne biya sai wuri na uku haihu a cikin sura inda Allah madaukakin sarki yake magana da ahlul kitabi yace lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzila ilayhi kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di Allah madaukakin sarki ya kuma da kitabi yasa kuke rigima akan akan wa akan annabi ibrahim alhali wa ma'a unzilatil tawratu wal injilu illa min ba'di da at-taurat da ke hannunku da injila da ke hannunku duka ba a saukar da su ba sai bayan da annabi ibrahim ya ne annabi ibrahim ya yi kun ga ma ba mun karin da ya kai kan da ba an dai tabbatar da cewa yi ne an saukar da at-taurat wayannan suna ne wurare guda uku da aka ambace injila cikin wato suratul al-imran to daga nan ba ka sake samun magana akan injila ba sai ka zo cikin suratul maida ita wannan sura da muke karantawa a wannan surar Allah madaukakin sarki ya ambaci linjila wurare daban-daban har sau biyar wuri na farko shine ayat da Allah ya karanta mana me mai tabbata ayat Allah rama وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة نعم وآتيناه الإنجيل فيه هدى aka ce wa ake lafa linji na ambaci ne linji wani farko a cikin wannan sura ke sai wuri na duk ayat da za ta biyo bayan wannan wani a kuma ahlul inji وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه موسى مولا يقول لنا ولا يقول ولو أنهم أقاموا a والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما قتلوا موسى ولا يقول سنقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل وما أنزل إليكم من ربكم dan sai ka je can kusa da karshen sura wa in qala lahu ya isa ibn maryam kun ni wati alayhi يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يقولون أولا لأولا نوع أولا لأولا نوع أولا لأولا نوع أولا لأولا نوع أولا لأولا نوع in mu haɗa mun samu wurare guda nawa mun samu wurare guda takwas to daga nan ba za ka sake samun magana mai gida ba sai ka shiga cikin suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula alladhi alladhina yattabi'una ar-rasula النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نعم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن samu rayu guda goma ko to idan maraka ta ke sai ka je kuro da fatin muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه <laughs> to da ka zaki tuntube da gida ba sai ka zo ko ka hadisi can kusa da bakin boda sun ba kafaina ala azari ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه ثم قفينا على آثارهم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل wannan suna da rinka goma sha a bakin jina amma duka wannan guda goma sha biyu babu ƙarin da rinka ƙwari ya ce ko an saukar da ita ko bai hukunci da ita ko an ba a laifin ta ita amma da aka saukar da ita me ne ko me ya faru da aka saukar a ina ya aka yi alƙur'ani mai girma bai yi ƙarin bayani a kan jina kamar irin yadda ƙur'ani mai girma ya bayani mai yawa a kan a kan a taura me yasa saboda mafiya yawan hukunce-hukuncen da ke cikin bindiga daga ina su ne daga cikin ashawa ta zo da kuka kamar ta ainihin tsarin karfafawa da ba da support ga ashaura malamai suka ce shi sa alƙur'ani da girma bai yi bayani mai yawa a kanta amma da ya ce wa ake na mu yanzu sun yi hudan wa wa musaddiqan lima bayna yadayhi yanayi, at-taurati sai ya ce wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatan da kuma wa'azi da wannan ne malamin suka ce linjila ta kunshi wasu duka waɗanda a taura wato da rubuce su ba su ne wanda da za su amfana Allah ya ce da mutane ga mutane masu takawa wanda shi yake da tarihin duniya dama mai tsoron Allah shi ne wa'azi yake wa amfani wai ka ruwa tashi da ziraji ne da kayan gaba ta shirya za ka gaba ba ta shirya za ta gaba shi yana ta dawa yana dajewa ita kuma tana gefe ta je kayan gaba sai ce ina dan a shafa yace gani sai ce kiri babban zai da ya saurari wannan karin yusu duka duk wanda ka kawo alfi ya yi wa amfani sai wanda yake da tsoron Allah dama gaskiya yake so ya gane to irin wanda shi ne wa'azi yake amfana Allah ka sa muna cikin waɗanda wa'azi yake amfana ya da yake ne wani hakuma ahlul injili wal yahkum ahlul injili bima an أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله kuma abu da gida ku tabbatar kun yi hukunci da ba an zala Allah da abin da Allah ya saukar a cikin a kenan bayan zuwa Alƙur'ani mai girma har yanzu zuciya ba a ta ba ga Alƙur'ani kuma ba Qur'ani ya cewa wani abu Ahmad bin Jini bi ma anzala Allahu fi ai kaida wacce muka sani shine daga ran da Al-Qur'ani mai girma ya sauka sauran littattafai da aka saukar akwai wanda ya saurar da shi da yin aiki ko duka su yin fiye yanzu dole wanda za su aiki da shi Qur'ani shi kai su aiki to kuma sai muna karanta Qur'ani sai kuma ga Qur'ani ya ce wani abu Ahmad bin Jini bi ma anzala Allahu A nan gudun ba da wani suke magana magana ta farko wannan magana wani hakun ahalin injini bima azzalin lahu fihi yana ba da labarin umarnin da aka yi da zargi wa tsara kamin da yahudawa kamin lokacin da aka saukar da alkuwari mai girma bayan injila ta sauka to yanzu da tsara da yahudawa ana gaya musu cewa su dawo su hukunci da ne su hukunci da injila wacce aka saukar da ita gaba ga annabi isa wasu da suka ce a ana dai magana ne da su da nasara wayanda suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. to me yasa aka ce musu bi aiki da rijila alhaji da qur'ani da juma dalili shine saboda rijila a cikin ta fito karara dalla dalla da babban baki da capital letter ta bayyana cewa akwai wani annabi zai zo me sunan annabi sunan shi Ahmad idan wannan annabin ya zo to ita linjilar a barta a aiki ne da alqur'ani da juma kenan idan har za ka yi aiki da linjila linjila ce za ka yi aiki da ko ƙur'ani za ka ɗauko ka aiki da shi ƙur'ani za ka ɗauko ka aiki da shi domin linjila cewa sai a ɗauko ƙur'ani a aiki da shi to ki hukunci da linjila ki hukunci da ayan nan da ke cikin linjila wanda suke idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo ita linjilar a jingine ta a rubuce a rubuce a ƙur'ani ne ba ina ba ta fahimci wannan kuma haka wasu wani kirista ya sa a ya ce ka aiko an ba da yanzu da zai aiki da jinar ba ba ga ƙurani ya ce wani hakuma haka da jini ba a zara dawo jini ba ya za ka zo ka ce ajiyar jira a'a wannan ayar da ke cikin linjira wacce ta ce a ajiyar jira a rike alƙur'ani mai girma to ita ce ake magana a yi aiki da ita domin matuƙar za a yi aiki da ita to za su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan za su yi aiki da alƙur'ani mai girma sai Allah ya ce wa man lam yakun bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗanda su ne fasikai waɗanda suka fita daga da'a wa wani dama abin da ake cewa al-fusuqu shine al-fusuq in an ce fasiki fasaka ai kharaja idan ka fita daga da'a wa Allah madaukakin sarki sai a ce maka sai a ce mutum fasaka wato ya shiga daga biyayya ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce ita wannan kalma ta fasikun fasikuna wanda Qur'ani da girma ya amfani da su wani abin da ya bada mamaki waƙoƙin da larabawa suka yi kamin zuwa alƙur'ani da girma ba su cika amfani da wannan kalmar ba ba kuwa ce a wajen ita wannan kalmar ba ta shahara ba sai a ne sai alƙur'ani da girma shi ya sa sai ka karanta baiti na ɗaya baiti kamar dubu kamin ka samu baiti guda ɗaya wata kila wanda ya magana akan ka samu kalmar fasiki in ba za a ba sai karanta baiti dubu ɗari ba ka samu banki tsara ɗaya da kalmar fasiki wannan kalmar da fito a cikin ba amma sai ga alƙur'ani mai girma da ya zo ya yi amfani da ita yanzu na kace fa wala yaka hum humul fasiquna an yi amfani da mai jamul muzakkar sani wani wurin sai ka samu an yi amfani da fi'ilin tamazi kamar yadda a cikin wato ainihin suratul kahf الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه في ما في الجنة لو تكلمت ولو نسيب عليه أفعالي لمن كنت kamar cikin wato sotu hujrat وكره إلي وكره إليكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم وكره إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إذا da ثلاثة القرآن بما ذكر kusan duk wata siga ta kalmar babu wata Qur'ani da ya amfani da ita ba alhali ta zuwa alqur'ani da girma kalmar babuwa ce a tarihin duniya waɗanda suka yi amfani da ita ba su da yawa amma alqur'ani da girma shine wanda ya zo ya kirkira hanzar da wannan kalmar a ayar da muka karanta na can farko illa kace wa katabna alaihim fiya Haka ce wani abu ma'adu ke abin da inda an gaba taurata taurata ke yawo da wani ƙarshe sai aka ce wa wanda ne abu bi a zan lallahu kawai da ya kuma doka ce gona da aka zo zama kasar na alaihi biya nan kuma ta aka ce wa wanda ne abu bi a zan lallahu kawai da ya kuma doka ce gona nan kuma da aka zo wani abu ma'adu ke jiri bi ma'a zan lallahu fi sai aka ce wa wanda ne abu bi a zan lallahu kawai da ya kuma doka ce gona malamai sun yi ta maganganu da yawa akan waɗannan kalmomi guda uku wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka ba Allah ya ce waɗanda su ne kafirai a wata ayar Allah ya ce waɗanda su ne azzalumai a wata ayar Allah ba da ce ce waɗanda su ne fasikai wasu ba ne suka ce ayar farko an sauka da ita ga wannan al'umma aya ta biyu an sauka da ita ga yahudawa aya ta uku an sauka da ita ga nasara to amma magana mafi muhimmanci wacce ba da suka yi duka wayannan ayoyi guda uku hukuncin ya da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to sai a kai a duba a ga wannan abin da ya hukunci da shi ya yi imani da shi ya yi imani da shi yana jin cewa wannan abin adalci ne yana jin cewa wannan abin adalci ne yana ganin adalci da ke cikin wannan abin har ya ci adalci da ke cikin hukuncin da Allah ya saukar shi ya sa ya bar abin da Allah mai sarki ya saukar ya yi hukunci da wannan eh yana ganin nan gurin a nan gurin adalci yake to wannan kada ka bata wa kanka lokaci samu kwantar da saura ka kwala masa a wannan ya ce zuwa hankali a cikin ba a zama zamu maulaika ko da karkai tsari tsari karkai shakka wannan kafin ne gidan na kokokar kome da kafin da kafin fir'auna da na hamana da na bukutu na da na lawaruru da na bu da na kwadari da rai da na mai yan malfa da na mai kuma samu a duniya wanda ya wuce ko wanda yake raye kada ka ji tsoro ko na kaula ta kai da hanya saboda babu hukunci da ya kai adalci kamar hukunci mai kamar hukunci Allah in dai hanyar da ba kai hukunci sabanin na Allah kuma kana jin shi ne daidai kana ganin na Allah bai yi ba kana ganin na Allah akwai matsala abin da suke cewa recombinant effect wanda da shi ne bature da yawo jakon dokokinsa da kasar ingila ya kwato mana common law eh? ya kwato mana status of general application ya kwato mana dokokinsa da turai yawo jakon su ruwa ya shigo mana da sunan najeriya sai yake dokokin da ya samu na addinin musulunci waɗannan sunan su dokoki na al'ada they are just yau saboda ka yanzu da kuma na jirgin musulunci ba za a yi aiki da su ba sai sun yi fashe da kuma gudun sai ya kawo wata ka'ida wai sai dokar musulunci ta tsallaka wannan ka'idar nuna a yanzu aiki da shi shi sa da an ce a yanke hannu barawo wa tare wa tare kasu faka da wa'ayi yau ba sai ce tuwa na ya kula da hankali mutumin da hannunsa biyu ya gaza da shi da kansa sai da zai sata yanzu kuma sai kai ke masa hannu ya? to ya za a iya rike kansa wannan ai ya saba wa hannu ba za a yi rike ba ka ce shi covenant to na kawai jamfin equity and good contract sai ce ba za a yi rike ba idan ka ce fara mazinaci a mara bulala to ne ta ne ne a cikin wani soyayya su ne ai ita zina sunan da law shi yasa suke cewa mekin love ya yi making love ya yi soyayya ya mutum daga soyayya kawai ake a tsara masa kula da ɗari daga soyayya eh? sai a ce a je a jefe shi wata ai mace tasowa a jefe shi a wannan ma is recognized natural justice a wurin society wato ma'ana ba ta fasa recognized in ba tun da soyayya suke yanzu a shi a jefe shi me ya kamata a yi sai aka ce to a wurin society ya bayyana kuɗi to shi ne rubuta filar kod wacce ake amfani da ita a arewacin najeriya saboda haka a nan za ka samu hoto kunce idan ka je section 200 zuwa section 200 sai aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a barber whom he knows or has reason to believe that such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape, shall be liable to imprisonment which may extend to three years or with fines or with both. When the ce a cikin the aya ce kuma ke ga taka za a yi ta ko duk duniya ma da tamin da ke da kuma a karatu da Duk duniya ma da tamin da ke da kuma yawan kuma. a ƙa'idar turanci suna wasu kirgo tun da ta samu kwana a kwama da akwai dubu a wuri da ka san kwama da wani lokacin ake zuwa ya ba da kai ba tare da gaga sun ta ce whoever be the man kuma subject to any native law or custom kuma in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense, kuma has sexual intercourse with a person, kuma in the law, comma, comma, third person is not his wife, comma, such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape, comma, shall be liable to imprisonment, comma, which may extend to three years, comma, hours fine, comma, wannan ne wai duk mutumin da al'adarsa ko addini suka ɗauki ka yi jima'i ba da matarka ba zai yi tun daga wani gudu wanda shi a cikin da kwana da shi ba ta hada wannan dokar ta shafe shi ba ta shafe shi hatta a arewacin najeriya akwai ƙabilun da a al'adar su a wancan lokaci kamin mutunci ya zo ya rasa su gina ba a wajen su ba da gina kana iya zama ba wanda ya ce su yi matan ka da rayuwar kwana a ba da musu ba to kenan ka ga irin wannan shi wannan dokar za a hukunta shi ita ba za a hukunta shi wannan dokar ba shi yasa da aka ce subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense kai musulmi tun da addinin ka ya hana an dauki dokar da custom ne to ai da wannan dokar ta ga ta yi recognized in extramarital sexual intercourse as a criminal offense sai aka ce har sexual intercourse da fata idan yin jima'i da matar da eh, who do we know wacce ya sani or how do we believe ko kuma ko da bai sani ba ko wani bai nuna da ya ce a ce ya gamsar da shi ya gane cewa wannan ba matar da bai yayin jima'i ya ita sannan kuma such sexual intercourse is not amounting to the criminal abin da to the offense of rape ya zama da kuma da amincewa ta ta amince tana so kai jima'i ya ita ba ta tare kai mata ba ba ne kai mata ba ba ta tare kai mata ba a wajen bature da ɗaya zai ne ana yin ɗaure shi shekara goma sha ana ma yin wata ɗaure da amma wannan matan mutane ce amma dai ta amince ta ce ta yarda sai ta sami da ita da ne da amincewarta ba ta ɗaya mata ba sai tunar ko ta ce ta yarda ka yi laifi amma horon da za a maka a ɗaure ka ɗaure da ka iya kai shekara biyu ko shekara uku ko a maka tara ko a haɗa maka duka to ba abin da zai ba ta wani shekara tare da tsara a cikin kawai ba a yi shekara wani shekara uku ba ku kalli kalmar da ake aka ce wuce mai esken kalmar mai ka ja layi a ƙarƙashin ta zai inda kaga an zo ba da a wani gaba da suka yi a cikin kawai sai aka ce wuce mai ka ce integrity of god a nan wurin alƙali aka ba zaɓi yana iya ɗaure ta ɗaurin da ya kai shekara uku ko shekara biyu ko shekara ɗaya ko wata shida ko wata uku ko gwargwadon abin da kiyar kali ya gaya dace amma kada ya zama ɗaurin ya wuce shekara nawa ya wuce shekara uku ko kuma maka tara to in Allah ya tsara tara ɗaurin shekara uku ko wuce shekara da ne da kenan da za ka zo ka samu mutum yana zuwa da matarka ka ka kama shi ka ɗauko a ɗauko shi da kwas abin da alƙali zai fara tambaya ke da amincewar ki aka yi ko fyaɗe ne da ƙarfi kace da alin cewa ta Allah ya kara mata to yanzu an yi turbin ba wafai kwabai ba ne ba wafai kwabai ne ba ba rai ba ne yanzu magana adalci a kudi shi to wannan da shi sai gyara tabararsa ya ce bayan wannan kotu mai girma ta gawa bincike bisa dokokin da ke cikin kundin laifukan arewa ta layi na ɗari biyu da tamanin da takwas ƙaramin kashi cikin baka ruwa da ƙaramin kashi cikin baka na zartarwa wannan farko da tare naira dubu biyu kuma nan take zai biya sai ɗauki naira dubu biyu ya biya a sauka lafiya an kammala da wannan adadin yanzu ma kai zuciya ta zama za ka samu maskari ka kai a mata kamar baya ka hanya ba shi ke nan ya sha matar kamar duk za a wata to idan alƙali ya wannan hukunci kuma sai ka bi wannan hukuncin adalci lallai wannan hukunci shi ya fi dacewa da ɗan adam fiye da hukuncin alƙur'ani mai girma ya yi rubuta ba a yi ayar musu ma da wannan ne akwai ma an zana lahu fa'ula ilmu mutashi amma ya yadda cewa wannan hukuncin da aka yi na Allah ne shi ne hukuncin da ya dace shi ne hukuncin da shi ne adalci shi ne hukuncin da ke gaskiya ina ba ta fahimci wannan amma yanzu da wata larura ta sa bai da hukunci da zai iya hukunci da ita wannan aya sai ya hukunci da wannan cikin layi to wannan alƙali ba za a kafa shi ba ba za a yi ba ba za a kafa shi ba amma hukuncin da ya yi adalci ne ba adalci ba menene shi ne adalci zalunci saboda ka ko da irin wannan zalunci ba wannan hukunci da ya yi ya yi biyayya wa wannan ayatul alqur'ani da girma ya fita daga umarnin Allah ko ya fita daga umarnin Allah ba to fita da ya daga umarnin Allah din nan fakaka fa ulaika humul fasiqun an ذلك رجل؟ Allah ذلك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah maka yi ta ce cewa ni kun da hukumi ma hukunci a tsakanin da abin da Allah ya faɗa ke yanzu an cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a da ne da alƙur'ani mai girma wanda alƙur'ani mai girma dokoki ne da aka saukar domin a yi hukunci bature ne ya zo da karfi da yaji ya karya waɗannan dokoki ƙarshe aka bai da su rules of morality ba rules of law ba akwai da tsakanin rules of law a rules of morality idan aka ce rules of law ita ce dokar da in ka karya ta ga hukunci an da ga fawa ana da ita da za a zartar da wani hukunci a kanta ya zama rules of law rusa morality shi ne dokar da in karya da za a ce baka kyauta ba za a ce ne baka kyauta ba amma akwai hukunci da za a maka babu hukunci da za a maka wannan shi ake ce rusa morality sai aka mai da dokokin addinin musulunci suka tashi da rules of law ta kuma ne rules of morality to duk dokar da babu punishment idan ta saba mata any law which there is no sanction and punishment attached to it is just regarded as a dead law duk wata doka a duniya wacce idan ka saba da kai ba ce ba kyauta ba babu wani tanadadden hukunci da za a iya hukunta daga a hora da shi to wannan doka sunanta matattar doka ba dokar da dai ba kenan bature ne ya amfani da wannan dama ya kashe dokoki na addini dokoki na adalci dokoki na gaskiya dokoki da ke kwato zalunci daga wanda ya zalunci a mai da zalunci zuwa gawa zuwa ga wanda aka ta dokokin da suka dace da rayuwar ɗan adam suka dace da rayuwar fari suka dace da baki da wancan tarwala da bahaushe da bature da balarabe da ɗan najeriya da ɗan gara da ɗan togo da wanda ya rayu a zamanin baya da na yanzu da wanda zai zo nan gaba duka dokokin sun dace da rayuwarsu dokokin da kamar manuwal ne da Allah ya haifi ɗan adam kuma sai ya yi manuwal ɗin da za a yi kwarar ɗan adam yadda su ne waɗannan dokokin sai ke zuwa amfani da su wannan ya nuna duk inda mutum yake a duniya ya zama wajibi a kan shi ya zama a cikin tunanin shi akwai wata gudunmuwa zai bada domin ya ga waɗannan dokoki na addinin musulunci sun zama suke gudanar da rayuwar al'umma kuma ba su ce a yi wa wanda wa musulmi ba wa za a yi wa musulmi ne ya shafa dokar musulunci ta shafi wa ta shafi musulmi sai dai wanda ba musulmi ba wanda ya zo ya ce na kawo kaina duk da ni ba musulmi ba ne amma na yanzu da adalcin waɗannan dokokin ku. ina so a zama zuci da lura mutunci to wannan za a mata domin mun karanta baya fa in ja ja'uka fa hakum bainahum aw a'rid anhum sai wanda ya kawo kanshi da kai wanda ya kawo kanshi ba ba za a ci ta masa doka ta ne ta addinin musulunci ba to a ko koyon haka ne musulmi suna da bukatar ya zama da sun samu dama wacce za su rinka aiwatar da waɗannan dokoki kamar yadda Allah ya ce wa ayyukum bainahu bima anzala Allah na'am ko ba kan karanta mana aya wa anzalna إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يوه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أنا أقول لك أنزلنا إليك الكتاب بالحق mun saukar zuwa gare da ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-kitaba mun saukar maka da al menene al shi ne al-Qur'ani me yasa ake kiran al-Qur'ani mai girma da al malamin sun ce al-Qur'ani mai girma yana da sifofi da yawa a cikin al-Qur'ani mai girma amma yana da suna. a cikin sunayen nan akwai da su al-Qur'ani akwai al-kitab akwai alfurqan akwai azzikr akwai at-tanzil wa'inda su ne shahararrun sunaye guda biyar da da juna biyar amma waɗannan sunaye guda biyar ne a ciki akwai guda biyu waɗanda su ne waɗanda suka kuma fi shahara a cikin waɗannan sunaye guda biyar wasu ne guda biyu su ne da alƙur'an da alkitab me yasa alƙur'an da alkitab suka zo su suka fi shahara a cikin sunayen da juna? saboda da ma'anar da ke cikin su ne Allah ya tsara alƙur'ani ne da ma'anar da ke cikin su kana ga shi alƙur'an ne da alƙur'an abun karantawa da ba a karanta alƙur'ani ana haɗu da shi da alƙur'ani ya tsaro da alƙur'ani ya tsaro ba kenan karanta alƙur'ani da ake yi shi ya tsara alƙur'ani ne girma me ya alkita rubutaccen littafi littafi wanda aka rubuta da ba a rubuta alƙur'ani da girma da Allah ya zama shi da ba a samu damar tsare shi ba rubuta shi da ake yi shi ne ya jawo aka yi aka tsare shi to kenan waɗannan sunaye guda biyu a cikin su security na alƙur'ani da girma yake da alƙur'an da me da alkitab wannan ne dalilin da yasa hatta alƙur'ani idan kana karantawa za ka ga an fi kiran alƙur'ani da waɗannan sunaye guda biyu fiye da sauran sunaye waɗanda guda uku waɗanda suka ambata ɗauki misali alƙur'an eh? alƙur'an in kana karanta alƙur'ani mai girma za ka dora da yawa a mutum Allah madaukin sarki yace yasin yasin wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim wannan sunan ne ne sunan da alƙur'ani mai girma wal qur'anil hakim Allah yake ar-rahman الرحمن علم القرآن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صاد آه. والقرآن ذي الذكر آه. أو في الكتاب الحمد لله الذي أنزله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا من أهل الكتاب والكتاب المبين والكتاب المبين آمين آمين الكتاب من الله العزيز العليم ألف لام ألف لام آه. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام alif lam وأخرج الناس من الظلمات إلى النور ألف لام ألف لام قائد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به أما تولى لك na alƙur'ani mun ce waɗannan sunaye guda biyu a cikin sunayen alƙur'ani mai girma ƙur'ani ya zuwa su muhimmanci me yasa ƙur'ani ya zuwa su muhimmanci saboda sirrin sujudi da alƙur'ani mai girma yana cikin waɗannan sunaye guda biyu ina fata ka sanar Allah ya ce mun saukar bil haqqi da gaskiya duk abin da gani a cikin alƙur'ani mai girma gaskiya ne dama Allah ya ce wa haƙƙi an zanna wa bil haqqi nazara أرسلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا حتى يكون مصدقا لما بين يديه من wannan alƙur'ani ya zama mai gaskatawa da abin da ke gaban sa na misali wannan yana da bambanci da wancan alkitab da aka ce wa an zanna kan alkitaba dan alkitab da ake magana kansa alqur'ani mai girma da aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi nan ma alqur'ani mai girma ke nufi shi kuma wannan alkitabi ba alqur'ani mai girma bane al-kutubul munazzala min qabli su ne littattafai da aka saukar kafin alqur'ani mai girma me yasa ba ce al ba sai aka ce al ce saboda wannan da lamu ne ko kira ke jinsi wani da aka da aka ce al-kitab wannan littafin ya shigo cikin ko wannan littafin shi ma ya shigo cikin saboda haka musaddiqan bai bayna yadayhi min al-kitabi ya haɗa dukkan littafin da Allah ya rubuta ke kauka sai Allah ya ce wa muhaiminan alayhi kalmar muhaimin muhaiminan malamai sun mata fassara da yawa wasu ka ce muhaiminan ay murtabi'an shi Alƙur'ani mai girma shi ya fi saukaka fiye da sauran dukkan littafin da Allah ya rubuta ke kauka wasu ka ce wa aliyan alayhi ne a sama me sa ya zama shi ne a sama saboda duk abin da ke cikin da littattafai in ya fi karo da rikiyar ƙwari ne ba za a aiki da shi ba za a yi aiki da shi ba sai da me za a yi aiki sai da abin da ke cikin ƙwari ne ba wasu malamai suka ce a muraqiba ne ne mai tsaro wato shi ne kamar mai bin wa'annan littattafai ya ce wannan ayar a aiki da ita domin na ta yi daidai da abin da zo da shi wannan a ƙare ta ta fi karo da abin da zo da shi ne da ina ba za mu yi shi ne malamin wasu malamai suka ce a muhaiminan ay musaddiqan mai gaggatawa kenan shi ne yake gaggatawa kuma ya faɗi wanne za a aiki da shi wanne ne ba za a aiki da shi ba ma'ana alƙur'ani mai girma bayan ya gaggata da fannin sirru a baya kuma shi ne kamar makulli sai abinda ƙur'ani ya karɓa ta yaki yaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da saura yake ce masa da a ce annabi musa zai dawo nan duniya ya ce ma wasu abu inda su bayi babu abin da zai wadatar da shi in ya dawo ya ji ma'ana sai ya ji alƙawari da wuri annabi ya rana da dawo ya kuskure da riba ya rika taura ba yana nuna ya kuskure wani domin annabin da kansa ya ce musu hajji ko an bani isra'ila wala ha ku karɓi labari daga banin isra'ila ba laifin su aikata ba sai dai idan mai isra'ila suka ba su kinsa wacce ake yi isra'iliya to sai ku dawo ku duba abin da zo shi idan ka ci karo da abin da zo shi ku je ba ka ba da amfani ta yi tsaya idan ka yi daidai da abin da zo da shi ku karba kai idan ba ta ci karo da abin da zo da shi ba kuma babu wani abu cikin abin da zo da shi zai gaggata ta to kar ku yarda da kuma kan ku kare ta an zo da lafiya ko ba zuwa lafiya kar ku yarda da ita sannan kar ku yi sannan kar ku kare ta to wannan ya nuna sai na umar ke nan ba zai ya aikata ba don kusa akwai mutanen masu bakan wuya a yi gaskiya eh, da da ba ne bi da umar ba ne ba da ta amma yanzu wani karfi ne a da ke karantar da duniya cewa alƙur'ani da jima'a shi ne littafin da ko da annabi musa zai dawo da shi zai ne da shi zai yi ina ba ta fahimta wannan shi ne ka nema bai da yake yin da littafin wani na ne sai Allah ya ce fa kun bai da hakun bainahum bima anzala dawo kai hukunci a tsakanin da abin da Allah ya saukar wala ta a hawa kuma kada ka kuskura ka bi me ka bi san zuciyarsu amma ja aka ga haka ka bar abin da ya zo maka da gaskiya da alƙur'ani mai girma ka nisan cewa yahudawa domin yahudawa suka ce ka yi annabi na mutum ne ba mala'ika ba ne muna iya zuwa mu dan wato mu dan mata wani dogori to haka muke sa a ce mu samu damar ne mu da kawo mu da shi manya manyan duk wani ƙoga da ke cikin yahudawa suka ɗauko suka zo ga ya rasu da laka sai da cikin wani yahudawa ba wanda baya annabi ya ce kwarai da yake ka san kuma duk abin da muka karɓa ba mai yahudan da zai bi kwarai annabi su bai suka ce to yanzu ga rigima tsakanin mu da kabila ta kuma kai za a kawo shari'a abin da muke so in aka zo ka ba mu gaskiya in dai ka ba mu gaskiya kai da muke da gaskiya mu kuma muna tabbatar maka gaba ɗaya za mu da da ya ce ya ba su gaskiya sai su a dama mun ce muku annabi ƙarya ne ga ce ya ba gaskiya to amma annabi na ƙarya ne ko na gaskiya ne suna faɗin wannan magana ya ce a'a musulunci shigar da ba dole ba in za ku shiga bismillah amma za su shiga ba ya rage na ku amma dai Allah ya wata ta mai in zai hukunci hukunci da gaskiya fadan ba amma da aka jira sai Allah ya ce bi kullun min minkum shir'atan wa minhada kowanne daga yahudawa da nasara da ku kowanne mun sanya musu shir'atu sannan mun sanya musu tsarin gudanar da hukunci a wajen aƙida ne kuka yi ittifaki amma a wajen shari'a akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci me ake cewa shari'a asalin kalmar shari'a tana nuna hanya amma kowace hanya ake cewa shari'a ba kowace hanya ba sai hanyar da in ka yi za ta kai ka bakin ruwa za ta kai ka bakin me hanyar da in ka da za ta iya kai ka inda ruwa ta kike ita ce hanyar da larabawa ke cewa shari'a a yaran larabci sai musulunci ya ɗauko ya sawa dokokin addinin musulunci domin su ne hanyar da in ka bi za su kai ka inda ruwa yake za su kai ka ina aljanna to kenan sun ce su a kira su da a kira su da ainihin shari'a kowanne mun sanya musu shari'a su daban-daban a wajen aƙida a nan da kuka yi baki shi ne da kullum da Allah yin kun shir'atan wa min hada Allah ya ce wa lausha Allah mu da ku kuma da wahida da Allah ya ga dama da ya sanya shari'a su da mutum daya dokokin Yahudawa shi da sanar za su yi aiki da shi mu ma shi za mu yi aiki da shi amma Allah ba shi kuma ba abin da ya dama ba walakin kun fi ma a kawo sai dai Allah ya bambanta muku shari'o'i domin ya jarraba ku a cikin waɗannan shari'o'i wato waɗanda ya ba ku yanzu za ku mutu biyayya ko ba za ku yi biyayya ba Allah ya ce fattabi ku da saboda haka ku rinka biyan da wani aikin alheri aikin alheri ce saufa aikin alheri ce yin aljima aikin alheri wa saurin da gaggautawa maza ka aikata shi domin an ji kana da tabbas a kan da ba ka da tabbas a kan shi ne ba fasalin ba shi yasa abdullahi dan mas'ud yana shigowa masallaci kafa ta ɗaya ta shigo kafa ɗaya na waje sai ya annabi ya ce a zauna nan da kace zauna a nan da rawa masallaci annabi ya ce ne ce yanda mutum kai ba shi ji su alamun malama ya ke dan mas'ud ya zaka zauna inda mutane ke wucewa ya ce ya rasu da na shigo nan kace a zauna dole ka biyo wannan ka daina nan ta kai na shi sai fasta bi ba. in ta so in ci da sabon umarni ne shi ba sai da wata biyayya da lokacin sallah ya yi wani bawa da gaggautawa kar ka tsaya ka ce mai na da wannan mai sai an yi wane ne wannan musamman mata wai mace ana ana sallah lokacin sallah ya yi ba amma tana kallon shi a fula ko tana kallon yan jinsi hollywood ko wata tasha ko wanda ta jirgi ba mu da ke ba ba kenan ko tana kallon arewacin ko ko garin wata ko ko ko ko ko abu ko da bai gaba da haka wai ba za ta je sallah ba wai sai an tafi sallah tun da ce ka ba ta kome ko zai tsallake mata to sai an zo sallah da an tafi ka fito da sallah da su ta ɗebo ruwa walbon da ta zautawa ta yi alwala fatsa fatsa fatsa ta gama ta dawo da gudu ta zo da ta fara a ciki tana ba dai dawo ba wata wata ba dawo da ce na yi da yi shi da za ka kogo ina kuka rika da za to ke bikin je ba kan ji jiri jikin da bai da ƙarshe wani kuma wani da ba za ta tafi sallah ba sai za a sake wata biya wata sallah in za a tafi wata sallah kuma sai da zaka da gudu kamin a dawo sallah ta aika a kore wasu na wani abu zama ne kuma da ta kira wata sallah idan aka fara Allah ya gafarta mana fastabiqul khairat sai Allah ke irin lahi mai dukkan gaba ɗayan ku da ni da ku da su da mu da kowa da kowa ya zuwa da Allah zan kowa in dana mu wallahi wannan kiyama ba haka ta tsaya gaba da mu ta shiga rana kuma ba mu da da kai wa sunna kitabu kitabu abin da kuma jami'a gaba ɗayan ku Allah ya ce wajen Allah za ku koma Allah ya ce fa yunabbi'ukum idan ku koma kuma zai ba ku labari bima kuntum fihi tahtalifu a cikin abin da kuka ce kuna sassaɓawa a cikin sa Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko da alƙali ka ba mu iko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadaka lahu min hadika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi